الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة mu يمتينا وصبر yammacin da muka yi wa juna alkawarin haɗuwa cikin masjid nuri islam don ɗaukan darasin fikhu a cikin littafin arisala ta ibn abi zaid rahima rahimahullah wanda muna cikin ƙarshen wannan shekara hijiriya mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu don muna cikin watan goma sha ɗaya to matashinmu dai muna cikin wannan babi da yake karantar da abubuwan da suka shafi al'amuran mu'amalar ɗan adam da kuma irin yanayin aikace-aikacen da ya ɗinci mu'amalar tsako rayuwarsa daga cikin irin waɗannan abubuwa akwai abin da ya shafi farauta muna cikin bayani akan abin da ya shafi farauta mun tsaya da dai inda malam ya ce ne rika buɗe baki fihi ma za wato wa ma ma ta fihi wasu ana magana ne akan irin abin da ya yake binci abinci na ko ba mu ce nan ba kuwa ɗaya? Eh? ɗaya? Eh? ko nan ne malam ya ce wa ma mata fihi fa'aratu dangane da cimaka ya ce abin da tsera ya mutu a kai min samnin auzaitin wato abin da ya shafi mai da kararre auzaitin ko mai ruwa-ruwa kamar yadda muka faɗa a cikin abubuwan da mai babin ya ambata na yi tsammanin ko muna cikin abin da ya shafi farauta ne a ce ba mu iso ba ko? sai yadda abin da ɗaya ya mutu cikinsa min sammin mai wanda yake da kare au ko mai wanda yake ruwa-ruwa wanda ba da tare ba in ya fada mai zai ce tulu ko idan kuma da karare ne ne fit a ciki ko sai ya tsaya sama to wannan shine samu wanda zai tullu mai ce tulum to shine zai kun gane au aslin ko kuma zuma za'ibin shi ma narkakke ba wannan mai tsaya-tsayan da ke sandare ba to idan wannan tseren ya fada turiha sai a cire shi a wurin walan yi ko ba za a ci ba wannan man ba za a yi amfani da shi ba wannan zuman ba za a yi amfani da shi ba domin zuma ko a kan tsayayen ya mutu ko shi ruwa ne a jiki, don abin da fi ya ɗan tabo daga jikin ƙeran zai ramuka ne ratsawa zai yi man shanu ne don ya kwanta a sama fa don abin da ya narke a jikin shi ya tafi zartawa sai man gyaɗa ne to wannan kuma ya tsunduma ciki ma gaba ɗaya to yanzu ya za a yi da wannan mai sai dai a sa a ci balbal a yi amfani da shi a fitila fitilar ma banda da ka masallaci wala ba ta babu laifi an yi ayi a yi fitila bizaitin da wannan mai na jana wanda yake ruwa-ruwa washin kihi da abun da ya kama da fitila kamar in ana son wuta ta kama sai siya yawa ita kan sai a kunna wuta don ta kama fi ghairi masajid amma ban da fitilan masallaci don ita fitilan masallaci bai kamata a mata amfani da abin da yake na gasa wani yutahaffaz minhu kuma a kiyaye wa in kana jami'an idan sandare ke turihan wa ma haula a sandararren da ba zai ratsa ba kuma bai daɗe da mutuwa ba da shi aka same shi daga faɗawarsa to sai a wurgar da shi kuma a yanki iya inda ya kwanta ɗin shi ma sai a haɗa da tseren sai a yadda wahu kila ma bakiya ana iya cin ragowar wannan idan har faɗawar ba a daɗe ba don ko gayan tuwo ne in tseren ya kwan biyu a kai wannan gayan tuwo da wuya a ce an yanke iya inda ya narkawa to amma daga faɗawarsa kawai sai aka same shi a kwance jiya aka haje malmalolin tuwo da safe an zo za a yi dumame ya aka ga tsera miƙe a kan ɗaya ya mutu to wannan ana iya cire shi sai a yanke iya inda ya taba duka sai a jefa sai a amfani da ragowar kun gane wannan idan tseren shi da kansa ya zo ba sai ka kashe shi da magani ba amma idan irin ruwan maganin nan ne wanda yake in an sha ake mutuwa to ba mamaki ya amayar da wani ruwan fa lokacin da yake fiske-fiske ka je ka ci kai ma ko ka ga yara suna faduwa to wannan me fi kyau a zaɓa a nan a haɗa da tseren da marmarar tuwon a haƙura da ita don me kiwon lafiya musamman ma irin yanzu da tserayen yanzu suke ɗauke da cututtuka yanda mutanen ma ke ɗauke da cututtuka ba irin mutan da ba ne ba irin tseren da ba domin muna tafiya daidai da ɓerayenmu don ɓeran da bai da ainihin menene sunansa bola ne ko ne ko me eh to lasa ba san ɓeran da da lasa ba to amma ɓeranmu na yanzu ba lasa kaɗai yake da shi ba yana da abubuwa iri-iri sannan kuma yanzu wadata da muke da ita na abinci ba irin na da ba ne hakura da inda tseren ya kwanta ya fi kun gane yawwa don kiwon lafiya ƙara suhunonu ga abin da shek suhunonu yake cewa illa an ya tula maƙamu abin abinda kawai zai sa a yadda abincin in ji shek suhunonu sai yin tseren ya daɗe a kai wannan kan ba za a ce wai a cire shi a yanki ya inda ya kwanta a zubar a zubar duka kawai don ya daɗe ko sandararren abun ne zai rafa kamar yadda muka faɗa su to shi ma imam tukununu cewa ya yi tseren fa ya daɗe a haɗa da shi da abincin duk a zubar ina innahu tsoron kulluhu duk abincin za a zubar wala ba a ta a ta'ami ahli kitabi ya kai da wancan magana ta abincin da bera ya fara sai kuma ya dawo akan abincin ahalul kitabi ma'abota littafi ahalul kitabi ma'abota littafi waɗanda ke aiki da littafi sanda alƙur'ani ya zo sai ƙur'ani ya jawo su a jika ya ce ta'amukun hillun lahum wa ta'amukun menene ta'amuhum illul lakum wa ta'amuhum ko yaya aya take eh ta'amuhum ne farko ko da'amukum eh hillul lakum wa ta'amuhum wa ta'amukum hillul lakum abincin ku halal ne gare su su ma abincin su halal ne gare ku don me don su ma suna ambaton sunan Allah su yanka suna bin umarnin linjila suna bin umarnin attaura da sunan Allah suke yanka sannan kuma ba sa shirka su ba shirkai ba ne saboda ne linjila ce a hannunsu aka ce musu ma'abota littafi littafin gila ko ma'abocinsa baya shirka a ce suke da ƙirƙe da ita ma'abotanta kuma ba sa shirka amma duk mutumin da ko da da a taura a gidansa yana ratai da ita kafaɗarsa in yana shirka halin kitabi ne yanzu don mutum ne ya sa muke cewa mu mushrikai don suna tsari suna biyun ta Allah ba sa karanta Qur'ani ne ba sa tare da Qur'ani ne musulmai ne to sai a ce musu ahlul Qur'ani wallahi ba ahlul Qur'ani bane tunda ba Qur'ani yake bi ba Qur'ani ya hana tsafi yana yi ya hana shirka yana yi kawai ya kira shi don dai gatantawa sai mu gatanta shi mu ce masa musulmi bayan yana tsari yana shirka wallahi wannan ba musulmi ba ne ba a sa cikin ahalin ƙorani to haka ma yahudu da nasara wanda duk yake shirka ba ahalin kitabi ba ne mushiriki sunansa yana daidai da sauran mushirikai amma wanda bai shirka sunansa ahalin kitabi kun gane to babu laifi bi ta'ami ahlil kitabi cin abincin su waɗannan ahlul kitabi mabiya littafi wada ba ihigin da yanke-yanken su don suna yanka a bisa ka'idar yankan da suka tarda a lijila suna yin yanka da ka'idar da suka tarda a taura wa kuri'a amma an kyamace su shuhumin yahudi cin kitson da yahudawa suka kara saboda su a su kitson haramun ne ko kuma ku ce musulmi ba haramun ba ne ku kawo to ko irin shi ne suke tarawa suna kawo mana nan a hada da kuka da gishiri da menene ya kuwa ko kuka don a katon katon yake zowa Najeriya a kwantina sai a ɗaɗɗaura katon katon ana sai da shi izan nan ba ka san ma na meye ba na alade ne na waye ne waye yanka ya iya ina ya fito ba ka sani ba kitse kawai daga ƙasar waje eh, a hada da yakuwa ko kuka ko kuma la'anar menene ku ya ko ko ya ko to ai wannan na da da to yauke haka kawai kizan da baka san daga kasar da ya fito ba kawai ka kama watsawa ai muna da kizan nan ma'auda suna in kana son kizan ka je gumma mawaki ka ce kana son kizai zai tsara mu amma aka kawai a zo da abu a fali daga kasar waje Eh? na'am ya ake yi to ai wani shi bai san na waje ba ne don wani mahauci ne yake tallar zai ka ɗauka na mahauta ne na Najeriya ne kuma ba na za a gan shi ma ja sam daga kani ganinsa kasar kawai ya fito ne can su ba sa ji bari su kudo. to wa kuri'a aflu shuhumil yahudi minhum min gairi tahrimin idan ga su ne suka turo kuma ahlul kitabi dama yahudu da waye ne nasara to idan su ne kana kallon su wanda muka faɗa ba mu shirikan bane to yanke-yanken su an ce mana halal ne to su wannan kitsen din makaruri ne a ci matsayin hanawan ya kai haramun ba to yanzu ina tsammanin da wuya ka samu baihudin da ba mushiriki ba da wuya ka samu nasarar da ba shirki ba don duk wanda ya zo ya ce maka Allah uku ne mushriki ne eh amma na da ahlul kitabi din suna nan akan ka'idar da annabi isa ya bar su suna karanta linjila a linjila kuma babu wannan ukuntakar babu ita ma min ilahin illa ilahu wahidun Allah nan kwaya ɗaya ne in za ka samu asalin linjilar farko ba za ka tarar da trinitin nan ba mu shi to sama ma tana tsoron in an ce Allah yana da kasta amkarta zo ba don Allah ya alkawarin ki a guri ki zauna ba kafa so take fasa tsage ka murje mutane in an ce Allah yana da na. don dai Allah ya alkawarin ba yanzu ba ki a guri ki zauna a haka duwatsun nan da kuke zani wallahi da yawo za ku yi suna murje mu takadu samawa wal ko wal waɗannan duka sun yi kusa fa su rikito su rugurguza mutane su lalata duniyar gaba ɗaya a haƙura ba wai don wani abu ba an da aulin rahamani ni. don an ce Allah yana da ɗa kawai to wanda yake jawo irin wannan bala'in shine ka ce wai musulmi ne shi ana iya cin yankansa in dai har akwai ahalin kitabi na asali ko yanzu halal ne in ka samu in akwai in ba ka samu ba kuma babu kuma a wajen ku yin babu to kar ka samu wasu arna baka aura ka ce tana iya zuwa church ka je masallaci ai ahalin kitabi ce an halarta a aure ta e ta zo tana sa yara ka suna rufe ido su ci abinci kuma suna faɗin Allah na da kuma a gidansa kuma ka ce wai wai ai halattatta ka auro arniya ka aura Yau yawa don haka abin da ya yanka kuma haramun ne don shi mushriki ne amma idan akwai su ainihin ahalin kitabi ko yanzu in har ka same su su din ne za ka iya aurenta ya halatta za ka iya cin abincinsu ya halatta yankansu kaciya ya halatta kamar yadda ko a yanzu wani malamin iya yanka ba za mu ci ba a cikin musulman kaidin sai mu kyamaci malamin da yake rike da ƙur'ani ya yi kirka mu ce ba za mu ci abincinsa ba amma shi wancan arnan sai a ce ayi Allah ya ce la'amu illul amma kuma mushriki to in akwai su da wanda ake da su in akwai har irin waɗannan inda Allah ya ambata a Qur'ani to ko yanzu halal ne in kuma babu in ka to wani har ne ka kawo mana to mushirki ne yawwa wala yukalu ma zakahu al-majusi al-majusi shine ba ma guje mai bautan gunki haka nan ko ma wanda yake zaune bai bautar komi asalin majutsawa na farkon su wuta ce abin bautarsu wutawai kuma su suke kawo mata itace su girka ta kama sai su yi ta kewayewa suna zufa wai suna zufa eh wai ita ce abin bauta an aje wasu su ba sa barin ta ta mutu ba ba za ta mutu ba kawai su aikinsu kula da ita salmanul farisi daga cikin irin mukaman nan da fanka suna da irin wannan mukamin na kula da wani ta duba yadda Allah ya shirye shi ya ga kai wannan ba abun ba bai kamata a ce shine abun bauta ba wanda in an kyale shi zai mutu sai an tsaya kansa tukunai rayu sannan kuma shi ne abun bauta bai yadda ba sannan kuma kusa da shi ma in ka je bala'i ne ya kamata abun bauta in ka zo kusa da shi ka ji sanyi ko to su wai kawai wuta ya rinka tafiya yana neman shi fa sai ya gano addinin gaskiya duk inda ya je ya ce makai in dai addinin gaskiya kake so sai ka tafi wani wuri da ya je ƙarshe sai ya bi wannan malamin sai ya daɗe yana bin sai yana bauta masa iya abun da duk malami yake so shi yake mar shi dai addini yake so can sai ya gano malamin mayaudari ne ba malamin Allah ba ne sai ya sake canjawa har ya je gun wani irin ahalul kitabin asalin sai sai masa kai bawan Allah kokarin nan naka fa ba zai ba za ka cimma nasara ba sai ka tafi ya ba. ka je can ka yi zaune ka jira a nan ne addinin gaskiya zai bayyana garin inda zaka gane shi ne zaka gansu da yawan dabinai ka je gurin ka fake kawai kai shi yana da dabbobi yana da ɗan abu a haka suka ƙare yana tsayarwa yana neman addinin gaskiya har ƙarshe sauran aka haɗa duk da shi da dabbobin aka kame aka kwace aka maida shi bawa yana ƙoƙarin neman inda addinin gaskiya yake wanda ya saye shi kuma wani ba yahude ne na yasriba madina kenan irin yahudawan madina wa'inda suke zaune ga daura da madina kawai sai ya sayo shi kawai ya dawo da shi nan ko da ya zo ya ragun ya ce nan don wancan malamin ya gaya masa inda za a samu annabin kansi inda za ka riƙe addini na gaskiya gurin ga sifarsa ga su duba ba. mutanen nan kin Allah hatta filin da zai yi hijira sai da aka faɗa musu a littafi shi yasa Allah ce ya arifuna hu kama ya arifuna amna amma yanzu ba wanda suka tsara kamar annabi Muhammad wai sune ahlul kitabi kitabi irin su Abdullahi ibn Salam wanda suke rike da kitabi na gaske da aka zo aka gaya musu Qur'ani suka ce eh haka ne yana nan zai zo wata rana ana ta magana har lokacin hijira yayi yana kan da zinon nan nasa kawai sai ya ji ana tadi shugabansa da wasu suna tadi kai wannan ai yanzu ya zo madina fa ta ɓaci wallahi gashi gashi wannan mai ihtiyain addinin annabin nan da yake cewa shine na ƙarshe to akwai haka din ne kama bai kamata mu jale ya ringaye mu ba don mu ne muke fara ji? mu ne muke da sako daga Allah kuma yanzu in ya zo kuma ya fito cikin larabawan wannan da muka rena ai shi kenan mu kawai surnano daga kan dabino a yana ce da dabino sai fado flip da su wai mai kuke cewa kada Allah wa ya kasa da kai ka koma aiki maru lalace koma su ai dai na ji da ya gama aikin da yake da ya sauko ne lallabo tun da an ke ya zo sai lallabo ya lallabo ya zo ya same shi sai ya zo ya zauna ya zura mar ido ya kalli fuskar ya ce to fuskar nan kam irinta ne malamin na ya gaya mini in na ga irinta to annabin ne a fuskar kam ya bayyana ya rinka bin wa'annan ka'idodin da aka gaya mai hatta irin kalamansa to amma abu ɗaya ne ya gagare shi ya gane akwai tambarin annabci a tsakanin kafaɗin nan a nan to ya zai ya gan shi tambarin annabtar nan da yake a nan yace duk sifofin nan in dai ka gaba tambarin nan to na bogi ne amma sifofin nan in suka gama cika to sai kuma tambarin nan in baka same shi ba to ba shi bane to yanzu fa tambarin yake kullum in ya zo ya zai ya ga tambari to kuma wuri arfi da mayafi an je jana'iza wata rana so yake annabi ya duka mayafin ya faɗi shi ana ta kokarin tone tone yanda za a samu mace shi kuma annabi yake zagayawa in ya ga mayafin sa kamar zai faɗi sai ya ga gama kamar shi ne zai faɗi so yake mayafin ya faɗi kawai ya ga tsakanin kamar. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta aliya haza so turidu an tara khataman nubuwa khatamin annabci kake so ka gani ko to ce to wannan shi ne to yayi ya gane abin da nake so sai faka shafa an kafa sai ya yayi masa ma ya kunce unzu sai ya duba kawai rungu rungume ke ce ashadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga wanda ya fito cikin majutawa fa Salman al-Farisi kenan in ka kar aka karanta maka tarihin Salman al-Farisi kafin ya samu addinin musulunci wallahi kai mamaki ya shiga nan ya fita ya shiga nan ya fita har Allah ya taimake shi ya gane shi kuma ba Allah ya taimake shi to babu wato abincin su haramun wala yukalu ba a cin ma zakahul majusi abinda ba majusi ya yanka eh eh ku ta cin nama kuna ta cin mai kuna ta kolewa kirsimeti ya halin kitabi ne eh ya halin kitabi ne littafin injila ma ba sa tsarki suke taba shi wani na ga ya fito fa wajen ba jami'ar soyi kuma yana rike da littafin ya fitar da shiryinsa kawai yana fitsari ɗaya hannun da littafi ɗaya hannun da ɗan jinjin wai littafin Allah ne tsarki ne ake fitsari da shi a tsaye musulmi ko mushriki ne ba da yana rike da qur'ani ya fitsari sai in kafirin asalin wanda suke tsafi da qur'anin su taka shi sama su mara don akwai arna na asali masu yi masa haka amma su a ɓoye suke yi in sun fito waje da rana he su zama liman amma da daddare wani tsamin in ya tashi sai an yi haka sai an yi haka akwai wani ya je an kwatanto masa wani malami daga wani wuri mai aiki in yi aiki kamar yankan wuka kawai ne ya zo ya shiga sai ya sauka a zauren malamin malamin ce ko kai yanzu sai ka koma da dalilin za a ci sai na zan koma ba ni da inda zan je ya ce ko shi kan sai aka ce kai shi na kawai sai malam ya ajiye shi a inda yake inda tarkacin aikin sai bawan Allah nan sai da yi bacci malam ya tashi zai maka aiki na yankan ku. kawai ne ya raga ya ragba ƙura'ani ne ya taka ɗaya ɓangaren ya taka ɗaya ɓangaren ya ɗauki wani ƙaton carbi yana faɗe-faɗe yana kiran waɗansu rauhanai yana kiran waɗansu rauhanai sai ɗauko wani kurtu sai fitar da al'awarsa sai ya tsari a ciki sai ya tsari a ciki sai ya ɗaure su ya rubu yana kan ƙura'anin sai da ya gama karance-karancen da yake karantawa sai ya sauka sai ya haɗa ƙura'anin kif sai ya zauna a kai sai ya ɗauko wannan fitsarin sai ya ɗauko allo sai ya rika rubutun rubutu da shi yana rubutu yana rubutu yana kan ƙura'anin zaune yana kallo malamin nan sai da ya gama ya gama addu'ar da yake yi wannan bawan Allah sai da malam ya yi dan fita shi ma ta waje. shi ne zo yake ba da labari ya ce wannan aikin ba ni za a washi ba ni da na zo gun malami sannan kuma a taka ƙura'ani a ce ni za a wa aiki shi fa jahili ne ma fa amma Allah ya taimake shi ya ce wannan aikin ba ni za a washi Sun san wani abu da aka yi sai zo ya gaya wa wani malamin sai ke to wannan malamin tun da yi wannan aikin wallahi ka koma kuma an ka koma ba za ka tsira ba yanzu abin da za a kawai ne a dage da addu'a amma zai mai da amma fa ka sani sai mun tsaya tun da Allah ya kawo ka nan kuma inda shi tsafi yake mu kuma addu'ar sunna za mu tun da Allah ya fahimtar da kai har ka girmama Qur'ani mun kuma ba zai ba za mu bari ya hallaka ka ba shi ma wannan malamin ya dage ta addu'a eh ta addu'a amma wannan mutumin kawai sai tashi yana ta gani nan zuwa gani nan zuwa zan taho yanzu yanzu kawai eh falla da gudu sai ko malamin ya kira sai ce to ka dawo ko ka dawo da ba ka gudu ba ai ba a fara aiki da mu a fasa ai tunda da ka fara aiki da mu sai kai in ma ba yi ba to ba za ka tsira ba ƙarshenka ya zo ƙarshenka ya zo shi kuma wancan malamin tun daga haka shi kuma ya buka addu'a yana ƙarshenka ya zo ƙarshenka ya zo ƙarshenka ya zo kawai sai ya fita da gudu shi ma ƙarshenka ya zo ƙarshenka ya zo eh eh matsafi ƙarshenka ya zo ƙarshenka ya zo a shekar jenshi ne ya zo to tsari yake ya haɗu da addu'a eh yake wannan malamin haka yi na karshen ka ya zo karshen ka ya zo aka riko shi don na taka qur'ani na zauna akai na yi tsari na rubuta ayoyin qur'ani shine ne shine ne ai karshen ka ya zo sai an yi wannan aikin karshen ka ya zo ce kafin kafin washe gari ya mutu shi malami wannan da ake so ya mutu tunda ya fallasa shi shi zai mutu to wancan addu'a da aka sa a gaba shi din sai ya haukace tukunna ya fallasa kansa sannan ya mutu kuji ba yanzu wannan malamin shi don kawai yana rike da ƙura'ani sai ga mutu yanzu wannan in ya yanka ka zan aikinsa kenan sai ka ci wa ma kana min ma laysa fihi zakatun amma abinda ba yanka shi ake ba min da'amin min da'amihim abincin su ba yankawa ake yi ba kamar doya dankali makani rogo da abinda ya kama da irin wannan wannan babu laifi ba abin yanka ba ne za ka iya ci ko ayaba ko mongoro ko eh duka eh na? a a ba wan sai kana son faɗaɗɗe ya yi rogo akwai wanda ba faɗaɗɗe ba za ka iya sayi to don haka wannan abincin da ba yankawa ake yi ba za ka iya ci eh, ko kuma suna sai da kifi ba yankawa ake yi ba za ka iya ci eh. min laysa fihi zakatun min da'ani falaisa bi haramin kun gane ko shi wannan ba haramun bane don kaji eh, ba wai an ce shi kenan mutumin da ba musulmi ba an haramta maka sayan kayansa za ka sai dawa za ka sai gero za ka sai wake za ka sai dankali in an kasa ka kawo gida ka dafa za ka sai doya in ya kasa ka kawo ka dafa za ka sai kifi za du irin wannan za ka saya ba haramun bane. kun gane wannan yawa amma in ka sauka gidan boka ya fito da abinci da kaji da komi amma kuma tare kuka yi magariba da ya shiga gida ya fito da wannan abu yaya eh a ce ba domin abincinsa haramun ne ba ce ba ne kun bayanci wannan ko da da shi kuka yi magani ba fa yi wasaidu malam ya ce farauta bila'awin don gwarki makuruhun abun ne bai kamata ce ta farauta don wargi ba don gwada jarumta don aje a yi ihu a yi kirari. ne a ce a yi muka kashe bauna ko da gudu muka kamo zomo ko barewa eh, ko kuma da aka bi shi na danne ana tsara ana suka da haka na gudu da barewan nan kowa in ya kawo tsara sai abin ya lauye ke wannan harafacciyar farauta yawa wasai da rari mu mubahu amma ka fita farauta ba don wargi ba halal ne yawa ka ɗau bindigarka ko ka ɗau bakarka ko ka ɗau karenka ko ka tafi da zo abin nan shafonka ko dai abin da ake farauta da shi ka fita ko mashi ka shiga daji don ka samo abin da za ka zo gida a dafa a ci ko kuma don ka sai da ka sai masara a ci wannan ya halatta don ba wargi ka fita ba halal ne kun gane wa kullu ma qatalahu kalbuka almu'allam kai to kare ma in an ce in jahili ne kace kar a ci ko yaya kuma kai da ba kare ba ka zauna da jahilci hmm? duk abin da kalbuka karen karenka da ke da ilimi katala ya kashe au ba zukal mu'allamu ko shagonka da ke da ilimi to abin da ya kashe faja'izun halal ne a ciki ne faja'izun akluhu cinsa halal ne cinsa halal ne ko da kafin ka zo ka yanka katar da karen akan abun ya mutu karen ya gama da shi to za ka ci don karen yana da ilimi da ka tashi aika shi bismillahi kashi sai an taya don karen da ke da ilimi don wani ba majusa ya zo kusa da shi ya ce cau ba ya gudu don ya san ba wannan kalmar ba da ita ke farauta ba yana da ilimi sai an ce masa bismillahi kawai sai huga sai ya bi dabba to wannan idan kafin ka iso ka tarar ya mutu sai ka da ya mutu dauki kawai ka sa a daka wannan bismillahin da ka faɗa ka tura karen da shi ya galgala shi da ya yi ya katanta na shi yanka ne don kalmar bismillahin ko kuma da ka zo sai ka ja kibiya ne ka ce bismillahi sai ka harba kafin ka iso sai ya ruga da gudu kana zika kafin ka je kasar da ya faɗi ya mutu shi kenan bismillahi na ka harba da shi yanka ne ɗauki kawai ka sa a jaka haka nan in shago kake farauta da shi sai ka ga zagi irin su ɗin nan mai tashi don an ce a cikin tsuntsaye ba mai tashi kama ya juyi gudu ya daɗe bai nemi gun tsayawa ba kamar shago wanda ke ce masa su yace wa kan tsairin ya ɗiro wala tabari dewa tsuntsaye suke da jimirin tashi sama amma duk ba kamar shawo an ce da idan ana so a gwada akwai sauran tsibiri kusa in an tafi a jirgi da irinsa ake tafiya sannan mu'allamun ne yana da ilimin hakan ake nufi to in ya nausa ya tafi ya yi ta killawa ya yi ta tafiya a teku ya yi ta tafiya a teku ya gama ƙoƙarinsa in ya gaza ya gaza sai ya duro ya dawo kan jirgin to in aka ga bai dawo da kowane irin fulawa ko ganye ba to an san fa duk tsawon tafiyan nan da muka yi muna jiran ya dawo ba su sai a sace killa shi tana sai ya tafi in ya dawo bai ciro komi ba to an san ba su biyu amma in akwai zai ciro wata alama sai ya dawo da ita sai to akwai tsibiri ta gun sai a yi ta wajen eh ba su kenan to akan yi farauta da su mutum zai rene in yana karami ya koya masa duk inda ya ta a farauta in ya tafi ya tafi ma in ya nausa ya je yawo ya yawo ya dawo ya jira a tsafakarsa amma kai din ba zai kafo don irin su din kaki ne don zaki ya bijiro maka kai mai kafin ya kashe ka sai an yi fama masu farautar da to irin shi ne idan shagon ya dawo zai ya jira ana ta kawai sai cije shi maka amma kai kamar na ganin ya biro na fadi eh haka za ka gan shi ma irin kastin nan ne mutanda so idan mutum shawan nan ya tura shi da bismillah to in yaje ya tsori abu ya tattaki da aka yi kunnan nasa kafin kaje sai ka tarar ya mutu ka ɗauka kawai bismillahin da ka tura shi da shi ya halatta maka shi ana bayyanta? to na'am iza arsaltahu alayhi amma fa in akan ka tura shi in akan ka tura shi ka tura yaranka ya bi barewa kawai ya dawo ma da dogo ba ne ba sa don ba shi aka wa bisimilla ba sai eh, yanzu wannan sai aje a bar mar shi ya ci sai ka gyara mar ka ɗan sulala mar sai ka shi ya ci amma kai ka mara mu yau eh, kai mara nan ba ka samu Eh in ya zo da shi da rai ba shi aka tura shi ba amma ya rasa wata ya dawo da wuri to wannan in ka in ya dawo da shi da rai ka yanka to za ka ci amma ya dawo da shi ya wuce ka'idar yanka to yanzu fa dai na ne kun gane to yaya wancan din da ka tura shi kana tsammanin iliminsa ya cika ashe bai karasa cika ba ka ce bismillah ka tura shi sai kasar da ya kama har ya kashe har yana ci to yanzu tun daga bisimila ka tsaika shi amma ga shi har ya so mace ci yake tsaika to wannan ba kai ya kamowa ba eh? kansa ya kamawa don haka ba za a ce ba in ji mai ko kun gane wannan? Sai ka guje ka sake koya mara ilimi to dai karatun nan bai gama ɗaukarsa ba wanda ya gama ɗaukar karatu ko tsakanin ku ta zai awa baka iso gumba saboda sun gudu sun yi nisa to zai jira ka abu bai ka zo ba zai ci ba don ba kansa ya kamawa ba na mai gidansa ya gama ilimi ke amma ka zane shi yana ci to wannan munafikin ɗalibi ne eh mai ha'intar mai gidansa eh a to wannan ko da ka ba shi da yunwa fa inda alimin ne ba zai kai a cikin dabbobi ba masu ganin imar mai gidansu ba kamar kare kare kare ba ba zai bari a cutar da kai ba inda yana kusa sai dai ƙarfinsa ya ƙare inda kai mai gidansa ne eh kuma duk abin da kake so kare sai ya gano kana son wannan abu in kuma zai yi diddigi ya gano abin da ba ka so daga ya yi kafabe shi to gobe ba zai yi ba yanzu idan wani ya rugo da gudu ko kuma wani zai zo gidanka yarin ka kirjiya ba zai bari ba amma ka ce kai ba shi shi kenan gobe idan ya zo zai gurnani ɗaya ne don ka hudu wannan wanda ya zo jiya ne aka hana ni tarasta yaya yau zai zo ya rika haka haka yana kai komo ba zai kai marhari ba amma za ka gane akwai in ka legorin shi ne in ka ga ashe jiya da ya zo ya ma shirme sai ce to sai ce kai ne ya kawo ka nan yau kuma gidana to bakare ya gane har sabon jiya da aka yi ba mai kyau ba ne to yanzu kuma zai barka ba kare kai alkawari yake wa kadalika haka ma hukuncin yake ma an anfaza aljawarihu abinda aljawarihu wato gabobi an fada tazartar ta iso maƙatilahu makasarsa ƙabla ƙuduratika ala za a kafin ka samu ikon yanka shi wannan gamar ta same ta makasa har ta kai ta gama da shi to shi ma za ka ci ne muka ce kamar kibiya mashi ko zabin da ya kama da su wa ma kabla in infaziha amma wanda ka tarar da shi kafin wannan gabar da ka aika masa ta kai ga sarkuwa a jikinsa ta gano makasarsa sai ka samu iko a kansa kafin ta kai ga samun salima fatilihi a makasarsa. da ka same shi kana gani da rai sai kai shuru yana ta shure-shure har ya mutu ka ce aika ga a faɗance kake ga wasu da da na aika kana kallon sa kan yankawa ya mutu bayan ka samu iko a kansa kun gane kabla in Ali alima qatilihi kafin wannan abun ya kai ga cimma makasarsa sai kuma ka zo ka samu iko a madadin ka danne ka yanka sai baka yanka ba to yanzu ba in ya kai shurewar karshe ya lafa to wannan kan ba za a ci ba lam yi ukal ba za a ci ba illa bi zakatin sai in an yanka matukar ka zo kan dabbar da aka farauto tana motsi baka yanka ta ba har ta karasa to yanzu mushe ne amma kafin ka zo ta mutu yanzu halal ne kun gane wannan matukar katar da ta da rai to ba za a ci ba wannan sai in an yanka wata ka'ida ta ɗazu saboda baka tar da yankan ba kafin ka zo samu aka ce to wannan bismillahi na farko ya wadatar wannan bismillahi da za ka yi yanzu kuma matukar tar da da rai in baka yi ta kayanka ba to yanzu mushe ne ina fata an malam don haka idan tar da dabbar da ka harba da bismillah tana motsi to kar ka barta ta karasa yanka in ka barta ta karasa kuma to mushe ne amma in kafin ka zo ta karasa to yanzu halal ne za ka ci kafin ka zo ta karasa kasar da ta ta gama sandarewa tsawon to ɗauki kawai tun da da bismillahi ka tura karen, da bismillahi ka tura shawon da bismillahi ka aika kibiyar ko mashin to wannan za a ci matuƙar ba a tarda shi da rai ba amma in an tarda da rai aka yankawa mushe a ƙarasa zamani yau za mu ƙarasa kawai mu yi وما أدركته قبل لم يؤكل إلا بزكاة أي أن wa kullu ma kittahu bi sanika duk abin da ka farauta da kibiyarka aurum hika ko mashinka fa kulluhu to kaci ko ka tarda ya mu ma ma kad arsalta ha bi bismillah wa in adrakta zakatahu in kuma ka tarda kana da damar yankawa ka sare shi da rai to fa zakki ka yanka shi وإن فات بنفسه فقل إن يغفر كان سبا كشي إذا قتله صاحبك ما تكركب يكتب في تكشي كنا قاني غانيوا ما تكركب يكتب تكشي أما غا كبيرك غايا ما نتبكي to yaya ga kibiyarka sai ka samu ya faɗa rami mai zurfi ya mutu to yanzu kibiyar ka ce ta kashe ko fadawa rani kibiyar ka ce ta kashe ko fadawa ruwa da inda bai fada ruwa ba kina da ba zai mutu ba idan da bai fada rani nan ma da ba zai mutu ba ko kuma dai wani ya tare yin gurgo tsanga ce sai buge ma kafin ka iso ka yanka ya mutu ya taimake ka ne ko ya kashe ka wannan ba taimako ya yi ba to ya cuce ka kaga dama ka ce ya biya a wasu kuma da ce bai ba za ka ci ba ai to ai ba akwai wani sababi wani sababi ne ya kashe kibiyar ce ko ruwa kibiyar ce ko rani kibiyar ce ko korau da ya tsaro ma ya buge da sanda eh? to wannan matukar kibiyar ta ce din ka samu malam ya bi anka matukar ka tar daga kibiyar ka sannan kuma dabbar ba ta kwana ba amma in tun jiya ne fa wani malam shi ana fahimtar ta dai ba za a ci ba saboda ne saboda ba mamaki ya gurɓata ba mamaki a samu wata guba ta shiga saboda tsaron lafiya ne ya ce a tabbata tun jiya ta ɓata a daji a mace har wuni ta kwana washe gari ka zo ka ma ka samu da teku wannan bai kamata ka ci ba don ta fara canja kara wa ila inna ma zalika fi ma ba ta abinda aka hana ka ci wanda ya kwana bari ka Ka wuni kana nema ba ka gano wa washe gari ma ka dawo kai ta jin sawo sannan ka da mimma ka talakku jawari mimma ka jawari amma daga cikin da wannan gabar da ta harba da ita ya kashe kun gani wannan gabar da ka tura ta kashe misali kare ne sai ka tarda da lalle kare ka ne ya kashe amma kuma tun jiya ba a gano ba shagonka ne amma tun jiya ba a gano ba to amma in kiriya ne ko mashi wa amma sahru yujadu fi masatirihi fala ba'sa bi aklihi in ga kibiya a jiki kuma kibiyar ka ce amma ga kibiyar ka ga ta wani ko kuma ga kibiyar ka sai kaga kuma ga mashin wani yanzu ba za a ci ba Bai shi wancan wanda shi ma yana tsaye na nema shi din kuma da bismillah ya ko ba da bismillah ba to ya idan kuka jiro kan dabbar duka ga kibiya ka ga tasa kuma dukanku da bismillah kuka yi malar ke eh? da wasu malamai suka ce za a ci amma wani yake koyin ana mutum biyu suna yanka dafa? mutum biyu suna danne dabba wannan ya ce bisimillahi ya yanka ta nan wannan ya ce bisimillahi ya yanka ta kasa eh? suka ce to tun da ba a yanka biyu a dabba ɗaya wannan ma zai yi ba وقيل إنما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجواري وأما السام يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله ولا توكل الإنسية بما يؤكل به الصيد هذا يا جماعة داجي da dawo gida ya ce ba a cin dabbar gida da irin salon da ake cin dabbar farauta zabo ne ya ji ya ki gani an yi an yi a kama shi ya gagara kawai sai a ce bismillahi sai a harbe shi to in an harbe shi din a zai a kama a yanka amma in kafin ku zo fa ya mutu don shi zagon gida ne ba na daji ba ba a amfani da irin yadda ake farauta zakara ne zai ka sai bismillah ya kawai ka harbe shi kafin ka zo ya mutu to fa ya mutu mushi amma in ka tarda shi da rai ko ta yi kibiyar za ka yanka to shi ke nan za a ci kawai akwai ya kace ta kashe kasa ta ki zama a gida ta koma cikin bareyi karasa ya za ka yi in ka je ta falle da gudu ko cinkiya ba za ka kamu ba kawai sai a yi amfani da yadda ake farauta sai ka harbe ta da bismillah to ya dai ka harbe ta din in ka so ma kar ka ce bismillah ko kuma ka ce bismillah duka dai sai ka tarda ta da rai kayanka kun gane wannan don ita insiya ce ba wahashiya ba ce don ita ta gida ce ba ta daji ba ce kun gane wannan haka ragumi in yi gari kawai ya koma daji ya aukace to in aka fita farautarsa to fa sai in an yanka dan soke ko an harbe shi ya faɗi to sai in an tarda da rai an soke a yin yanda ake soke na gida amma kafin a zo ya mutu ba za a sha yi da farautarsa muka yi da bismillah don shi dabbar gida ne haka sa in ya rike koma yana bin maunan maunonin daji shanun dawa kawai yake bi yana tabarbaran su a daji ya to shi ma kamo shi sai dai da harbe-harbe ya kasani to in aka jira ka harbe shi to a yi ƙoƙari kafin ya mutu a yanka amma in ba a yanka ba ba a cinsa kamar yadda ake cin saniyar dawa a ce ai da bismillah muka harba sai an yanka don shi in ne ba shi ba kun fahimci wannan to shi yasa yake ba a cin dabbar gida da yadda ake cin dabbar farauta a ah, sai ah, hmm? wala hikatu isa hika sunnatun sunna ce mustahabbatun a bar so. wa yu'aqqu an maulidi an mauludi ana yi wa ɗan da aka haifa yankan hakika yau mustabi ranar bakwai me ake yanka masa shafi mislu ma zakarna kamar yadda muka ambata min sinni da auriyyati irin dabbobin da ake lafiya da su to da su ake yankan hakikan suna wasu fatiha da irin sifar ragon suna wai ragon lahiya to irin sifar ake so a ragon ne hakika wala tuqsamu ba za ka lissafa ba taba a cikin kwana bakwai ɗin al'ayyami cikin kwanaki bakwai ɗin nan shine sab'atu al-ayyami al lazi Wuli da fi ba za a kirga ranar da aka haife shi ba yau wace rana asabar in aka haifi yaro asabar ba za ka ce asabar ɗaya lahadi biyu yaushe ran yaushe ne za a samu kwana bakwai ran juma'a ko to ba haka ba ne banda ranar da aka haife shi ba a shirka asabar sai ka ce mai lahadi ɗaya litinin biyu talata laraba alhamis juma'a asabar ta dawo bakwai to ranar ake yanka na'am ke eh, yana kasafe zai gada maka sannan kuma allazi wulida fihi banda wannan ranar da aka haife ni cikin ta tudbahu wahawa za a saka da hantsi ake yanka sai rana ta fito ta daga a yanka kun gane wannan ba a yanka to rana ba ta fito ba wato zubahu wahawatan wala yumassu sabiyu bi shay'in min jamiha kar ala ku ci jinin dabbar da aka yanka a shafa wa yaro ko isi wannan an koma jahiliya su suke tarar jinin sai su shafa kan yaro da shi in an mara aski kun gane ko ba za a yi haka ba ba za a shafa masa shekin koni ce koni min amina daga jinin wannan darba wa yi ukaru min ha kuma ya halatta ku ci ko yi yi sadaka a cikin wannan darban da aka yanka kamar yadda na lahiya ka ce za ka iya ci ka yi sadaka ka yi kyauta to haka ma dabbar aƙiƙa za ka ci za ka yi sadaka za ka yi kyauta wa tukzaru ha kuma kashin ku karya ka san an yi lokacin da ba a fasa kofan kan dabbar suna ko ya kara ta shi ku karya ku fasa ba shi ba ne rago ne kuka kashe shi ma da wuka don haka kashin fasa kashin kusara da ba a karya kashin kun gane ana kashin dabbar suna wai ba a karya dole ne dai a bi ana gaigaya ana cire haka kashin za a zarci ba za a fasa ba da ya ce hmm, wasu kwaro ana karya izamu ma kashi izamu ha kashinta wa in hulika sha'aru ra'atil mauludi idan aka shafe kan yaron da aka aika abin nan aka aske kan yaron da aka haifa aka aske shi aka cire gashin sannan ya koma ruwai-ruwai to gashin wato santaku bai wazin gashin sai a mulmula shi sai a tsora a nauyin suke, sai a gwada sai a ɗauko zinari sai a tsora ko dirhami a tsora a ga nauyin gashin daidai yawan nauyin kudin da nauyin gashin ya ja to sai a bada shi sanaka? yanzu ya za mu haka eh eh a ba wanzan ba sadaka za a bada wanzan kan kudin sa a zaune yake ai shi haƙƙin sa za ka biya shi wannan kuma gashin aka murmura aka dora nauyin da ya ɗauka na zinari shi za ka ɗauka ka bada sadaka kun gane to yanzu sai dai kimantawa in aka yaron aka gama sai ka ɗauki kamar dubu hamsin haka yawa ba a yi shau sadaka shi kuma ya tafi ya warware matsaloli sadaka sai an masa wani sadaka aka ce ba haƙƙi ba da wannan yana daga cikin yanzu wani saboda wadatarsa wallahi sai ya ɗauka dubu ɗari ya ba da ba wani abu wani abu shi to kamar kai da ke kana son kuɗi sosai ba ka son ta'uwa an ke ka ba shi dubu hamsin ka ce yama to ba shi naira ɗari yawa eh, sai ka ba da ɗari sadaka ko ɗari biyar ko dubu ɗaya sai ka bayar sadaka ya danganta daga yanayin nauyin kuɗin da ake kashewa a yanzu da naira ɗari biyar kuɗin yana da yawa amma yanzu ba sai dai ce ba ne ba zai siyo ma abincin da za ku ci a ba don yanzu wankan masara ma ta fi ɗari biyar balle rabin famin shinkafa ma ya fi ɗari biyar to sai dai ya sai da dawa da magi da gishiri da barkono kawai to kaga ɗari biyar yanzu don ka ba mutum ɗari biyar ma kar ka yi shinkafo ka ba shi wani abu don baka ba shi abin da zai ci a gida ba hmm? yanayin nauyin kuɗin ya canja amma a da an ka ba shi naira hamsin kan ishirin da biyar kuɗin ba kaɗan ba ne shi yasa aka ce wasu ne nauyinsa Ka kaga nauyin yanzu kai ne za ka duba nauyin girin abin da za ka tiro a jiwu ka bayar yanayin nauyin kudin ya yake naira hamsin irin nauyin da ne yanzu kuda ma ya zi naira hamsin kuda wallahi in ka gaya ma kuda ya ma kyauta ne kawai ya shuru ya mace amma in ba sani ba sabo ya ce ba hamsin ba sai ka ba shi gani to ɗarin ba kuɗi ba ne ya yi daidai da naira goma da da ake badawa a kuɗa ko ba haka ba ne da abin da za ka saya a naira goma yanzu sai ka ba da ɗarin ka saye shi shi ne a yi canjin nauyin abin ya canja allah ke mu to sai a ba da wannan madadin gajin sai a ba da sadaka min zahabin au batin, dinari ko azurfa kaga ko kuɗin da kuke kashewa wa zalika mustahabbun wannan abun so ne hasanun abu ne mai kyau wa in khuliqa ra'suhu bi khaluqin idan aka shafe kan yaron da abin da ake shafawa eh eh, eh a ku akwai digo wancan na farko ka dube shi akwai bambanci wani ka sha'ar ko wancan shi ne na aski wannan kuma mai digo shafe bayani bi khaluqin da abin da ake shafawa su a ƙuran ne ko abin da ya kama da su a ƙuran ne khaluq kun gane yawa ba khaluq ba wai idza ku wa wannan kuma kullika kun gane wa in kullika ra'suhu idan aka tafi kanta bi khaluqin da wani abun da ake tabawa badalan min damin ladhi kanat taqalu jahiliya canjin wannan jinin da da jahiliya suke tarewa in an haske kan a shafe kan jinin dabbar da aka yanka masa to ku kuma yanzu kuna iya shafa masa ko lalle ko za'afuran ko abin da ya kama da shi badalan don ya zama canjin wancan to in an ya gafala ba ta misali ka babu laifi ko wata koda a tsetsa a shafe kan da koda duk wannan babu laifi matukar dai ba jinin ba ne duk abin da aka shafa wa kan baya cikin abin da aka ana sai dai in wani abu ne na canfin al'ada wannan kuma an ana ko fara ba da zalika wal itanu sunnatun wa fi kafiya sunna ne wajen maza sunnatun din kuma wajibatun sunna ta wajibi kenan sunnatun mu'akkadatun ake nufi E, fi zukuri amma a maza wal kaciyar mata shine khifadu wal khifadu fi nisa'i muhrama amma yin khifadu kasba kaciya da ake yi wa mata wannan a wannan lokacin wato kaman karrama su ake wanda suka ɗauka akan haka sun ce yana ƙara kyautar mace sannan kuma yana ƙara kyautata ingancin farjinta wajen jima'i yana ƙara mata wato ni'ima da shauransu haka suka ce wasu kuma suka suka ci abun suka ce yana ƙara mata wato fadi yana rage mata matsi yana rage mata daɗin jima'i can kuma suka ce a sai in ba a iya yi ba domin abin da ake ragewa ke cirewa din yana iya yi aka gano shi din shi din wayanda suka san shi sun san shi yana iya yawan yaduwa har yanda zai toshe farjin din wata rana a same ta cikin wanda ba ta son jima'i kwata-kwata in ana yi da ita tana jin daɗi Tun aka yi mata wannan an karrama ta za ta dawo kyamata mai sha'awa wata in ba shi wani abu ba kwata-kwata za ka same ta ba ta sha'awa shi sa wasu idan aka gabata yawan sha'awa sai a ɗauka to ya kamata a yi mata wannan tufafin kun bayanci wannan to ala kulli halin dai amma a namiji ne aka ce sunnatun mu'akkadatu amma wannan wani karramawa ne irin nasu domin arjin sun zo wajen bayani ne, auren da ma ce to hadda kuma an mata fa kuma tana da karatu sannan kuma mai hankali ce kuma tun da take ma ba ta fita mun kiyaye mun tsare ta sannan kuma gashi gashi a ita lissafa maka dai mukamanta don haka sadakin ka sai kasa kun gane ana yawwa to wannan shine rabin risala yanzu mun yi rabin rabi alaikum salam

waɗannan su an ce a jifa suke sai an yanka wasu kuma suka ce a abin bindiga tana kodawa ita ma za a yi amfani da koda ba a karga da rai ba in dai har ta wuce jini za a ci amma na sanda kan ittifaki ne da kulki sai an yanka don ba za ka ce bismillah ka jefa kere ya je gujin wannan sabo ya faɗi kakar da shi ya mutu ka jihai ai da bismillah na je ba kere don Allah ya ce wal mawquzat wal mutaraddiyat wani nadihatu wa ma akala sabu illa ma ka kai mawquza wanda aka jefe ta to jiba ba a farauta da jiba sannan kuma a ce ai ba sai an yanka mu jiba sai an yanka kun shi wannan yawa jiba sai an yanka sai dai in tsini ne wanda aka jefa din in tsini ne kamar kibiya tsini ne kamar mashi tsini ne aka feke itace aka cika ah, to wannan ba ko za ba ce kun gane Wa alaikum salam ehe eh? Eh, a kasuwa a naman mutane suke tsaye wannan za ka daidai in aka tabbatar ba a gun mutane suke tsayen nama to ba za a ci ba ko kuma akwai waɗanda ba su ba to in har akwai waɗanda ba su ba to sai a je gun waɗanda ba su ba don bai kamata ga mai duba illa ka tsallake ka je gun mai shafi fitari kawai haka ya haka ta zo ta kasa kun fahimta to amma idan babu sai ai sun fi iya niya sun fi iya niya sun fi arha to in dai har ya kamata da ka je inda ake yin komi da bismillah don ita ko duk da yin taifa da ke bismillah wannan kuma jizo za ta ce ko a shafi ya saba wa ƙa'idar shari'a eh, sai ce sai ranar mai litinin eh, saboda an fi samun mutanen ba sa zuwa ko ina rannan za su hau wannan ya saba wa shari'a ya bi al'ada na'am eh me aka faɗa a ƙarshe idan ka auna shi ka ba da sadaka madadin gwargwadon nauyinsa sai aka ce wa huwa ne mustahabbun Hassanu, ana son yin haka kuma hakan mai kyau ne ka gani, wa in ba ka yi ba ba to ka bar mustahabi ka bar abu mai kyau wanda yinsa ya kamata to sai baka yi ba sannan kuma ba za a ce yaron ka bai da suna sannan ba ɗa ba ne sannan kuma ma kawai ranar tashin alkiyama sai an ma azaba wannan ladan ne ba ka samu ba kamar yanzu ana cewa ya kamata a yi ka sadaka yanzu in ba ka cire ka ba da sadaka ba in ba zaka ba ne sai ka ki bayarwa a za a ce maka yau baka ba da sadaka ba don haka tafi wuta sai dai ladanka ba zai taru ba yadda za ka samu aljanna mai kauri in kai wasa kuma waɗansu abubuwa da kai ta yi su ringayi ladanka ƙarshe a ke wutar ka fahimta to amma irin waɗannan da ake ta mustahabbun mustahabbun hasanun mustahabbun hasanun dukkan baka jale su ba kana yi ne a riga ma mu duka tattaro ladan za a tsora a cikin umaran nan ba abin da kake so kamar ka ga nauyi to amma duwa ba kai wannan musahabi ne ko bane ba ko ne kai wannan ai sunna ce ba ko ne wannan ai hasanu ne wannan ai murabbabun ne wannan to irin su irin su din wani ci kuma yana yi to in aka je ana ta tara mara irin su ana tsorawa a cikin listin kai mamaki ka ce ina ma da kai ma kai to ai abu ba sai in akwai azaba za a ma ba sannan za ka yi shi kun fahimci wannan yawwa shi aka ce mustahabbun hasanun mustahabbun hasanun to Allah ya yi shi na'am daga kai sai mu addu'a domin an dade an kufurci ake gani ana harara ta na'am na'am na'am haraɗawa kam sun yaushe ka raɗa a garan da ka aise shi kamar hudu ba ka raɗa yankan ne ake so sai da hanti yauwa raɗawa kam ka gama raɗawa ba wai sai shehuwa ne ya zo ya raɗa ba kai ne mai raɗa sunan kuma kai ne za ka ɗaga shi kamar hudu ba ai an aibu a miko sai ka karɓa sai ka ma hudu ba sai ka ce sammai tuka na ambace ka wani Allah ya maka albarka Allah saka a zama wani kamar yadda wani ya zama sabanin yanzu irin sunayen da muke ji a irin kawai su muke sawa yayanmu mata eh suraye kawai haka nan ko kuma irin wanda ake zayyanawa a tura intanet wai asma'ul rijali asma'ul nisa'i sunan maza sunan mata kai ka dauka kawai halartattun sunaye ne duka sunan maza aka ce wannan kuma jerin sunan mata to duka halattattu tuni, eh to duwa sunan da ba in an kira shi zai fita a sunan namiji to za su sashi duk sunan da in an kira zai fita a sunan kyamace za su zayyano shi to shi yasa yanzu an tsallami malamai ba a zuwa nemi shawara sai akwai a intanet shi yasa sai ka ji wasu sunayen ma ba ka taba jin sahabin su ba ba ka taba jin wani babban malami ne wannan sunan ba a zamanance ya zo ko ɗa ana sa masa suna don neman albarkar irin wannan bawan Allah da ya rayu duk sunaye na matan sahabbai da sahabban da bayin Allah mabiya sahabbai da annabawa da matan annabawa duk sun mana kaɗan yanzu sun zama sunayen ƙauyenci yanzu a cewa ɗayar ka Aisha sai a ce Allah ya sa yi koyi da Aisha don Allah in wannan addu'a ta karbu ya yi kama da wata da za a ce maka mufidar ko wata wace ce ko wata wani abu dai wanda za ka ji an kirkiro shi sai a ce to wace ce a cikin zafai ne wanda za a ce Allah sa ta yi koyi da mai suna sunan ya yi ai ba wai da yi ba amma ana so ka kwaikwayo wani suna don neman tabarruki sannan ba irin su abadala din su abdullahi abdurrahman abdulkarim abdulsalam abdulghaffar abdul duk irin wayannan sunaye annabi sallallahu alaihi wasallam yake babu kamar su sai kuma sunayen annabawa to ba ko ba a ce ma komai ba ko sai na samu don duk sahabi ya zauna da annabi in sunan bai yi ba annabi canjawa yake don an caccanya wa ƴansu suna, duk wanda sunan da kaga annabi ya ƙyale sahabi da shi, ba a kiran sahabi ko sai ya ga annabi ya yi imani da shi. To duk sahabi kawai sunansa yardajjen suna ne don in zai yi ba annabi canja mara yake yi. Akwai abu da hakan yake ce a'a bai yi ba. Ya a zama Abdullahi. Kun gane? ba ya caccanja wa mutane da yawa suna ko shi ya sa sunayen sahabbai yarda su ne ka samu wani daga cikin sahabbai ka tsakara wa ɗansa sunansa sai Allah ya sa ya zama kaman Khalid ko kaman Umar ko kaman Utumanu, ko ya zama kamar Sa'ad bin Abi Waqqas wa'annan duka yan aljanna ne yarda su ne kuma sunan ce ne gaban manzo Allah ake kira kuma annabi ya yarda to amma irin na kale-kalen nan akwai matsala Allah ya taimake mu raɗawa kai za ka raɗa yawa ba ne malam ya zo ba kun fahimci wannan yawa shi da salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله كتيمكي ودتيمقنك كتري مدترنك ككاري مدكاريك كسوك جيمن مظلولي cikin sauƙinka Allah ka kare mu da damomi da kariyarka Allah ka taimake mu da samun alkhairai na duniya da lahira muna neman ta cikin taimakonka don rahamarka don kinsarka ka ba mu gidan aljanna ka kare mu da zaka daga azabar wuta mun roƙe ka wannan bi waje ki karimi ne. Allah ka ba mu gidan aljanna ka kare mu daga azabar wuta Allah ka sauƙaƙe mana matsalolin duniya da na lahira Allah ka taimake mu da abokan zama nagari. Allah ka ba mu abokan shawara nagari. Allah ka raba mu da mutu abokin zama wanda za a gan shi a fili kamar masoyi a boye kuma makiyi wanda zai kuhurta a zuciyarsa da kai a sarari kuma muryarsa mai daɗi tare da kai in ya koma gefe ya taimaki makiyanka yana son ganin lalacewar ka Allah ka taimake mu ka raba mu da irin wa'annan ka ba mu abokan zama abokan shawara na gari wanda za mu tafi zuciya guda Allah muna neman taimakonka akwai bayinka mafi su zaune cikin matsala tsaye cikin matsala yawo cikin matsala Allah ka sauƙaƙa musu gashi kuma masu tauhidi ne ya Allah hakan yana iya raunar zukatan waɗansu Allah ka taimake su Allah ka yassare musu in kuma hakan ka gashi ne alkhairi gare su Ko ka ɗora musu tawakkali da yarda da kaddara kada su rasa imanin su kafin mutuwarsu Allah muna da yawa irinsu Allah mun roƙe ka kai ne Allah Samad na biya mana buƙatu masu yawa da muke da su ka yaye mana damoyi masu yawa da muke da su kama ba mu abin da ya zama alkairi wanda ba mu sani ba ka kare mu daga abin da zai zama damuwa wanda ba mu sani ba بوجهك الكريم وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 要交。